kiyasin hukumar lafiya ta duniya da ya nuna cewa kimanin mutane dubu ɗari hudu ne ke mutuwa a duk rana sakamakon kamuwa da cutuka daban-daban da ke da nasaba da rashin gurin bahaya mai tsafta a inda miliyoyin yara kuma kamar da hukumar unicef ta yi bayani ke saka a miliyoyin yara cikin hatsarin kamuwa da cututtuka har ila yau kiyasin na majalisar ɗinkin duniya da ya nuna cewa mutane biliyan hudu da rabi ne ke zaune ba tare da guraren bahaya a gidajensu ba lamarin da kuma ke ke ci gaba da yada cutuka ga irin waɗannan mutane kwanan najeriya ma dai an nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan bakwai ne ke ba haya a filayen allah Labarin da kuma ake ganin yana da hatsarin gaske ga lafiya na al'umma koya al'umma na najeriya ke ji game da irin wannan rana na yau da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakar da su game da muhimmancin gidajen ba haya ga dai malam ɗan Ladi aboki maganan tsafta ba haya ma kaɗai ba a dukkan magudanan ruwanmu ko kuma dukkan wani abin da ya shafi drainage in ka kula a Najeriya mu ba riga an ba da mu a baya. yanzu billahi lazi da zaka shiga gidajen talakawa irin mu kaga irin gurin da muke tsugunawa zaka san an riga an bayar da mu to sai dai a yanda majalisar dinkin duniya da kuma gwamnatoci daban-daban ke fafutukan ganin an wayar da kan al'umma game da muhimmancin gidajen bahaya wasu 'yan najeriya na ganin hanya daya da za a bi domin samun nasarar magance wannan matsala ita ce ta dawo da tsarin nan na duba gari a jihohi da kananan hukumomi daban-daban kamar yadda malam sani muhammad ya shaida man da muka sani a da a yanzu gwamnati ta yi baya-baya game da aikokin tsafta wasu gwamnatoci da suka zo sun so su dawo da abubuwan amma abin bai yiwu ba misali zan baka kaga a da akwai mutanen da ake cewa duba gari duba garin nan su sukan shigo gidanka su duba ka su duba wajen wanke-wankenka su duba abubuwa da yawa su gani in yayi daidai to in ma bai daidai ba a baka shawarwari ne yadda zaka gyara to kaga a lokacin da ana gyaran banɗaki sosai amma a yanzu zamanin nan ba a gyaran banɗaki yanda yake a gwamnatance sai dai wanda ya ga dama ya gyara nasa dan kansa wanda kuma bai ga dama ba shi kenan. a ƙarshe dai fatan majalisar ɗinkin duniya shine na ganin an kawo ƙarshen mutuwar ƙananan yara da mata masu haihuwa sakamakon cutukan da suke kamuwa da su a guraren bahaya da kuma sauran nau'in cutuka da suka hada da cutar malaria kwalara da makamantansu baban ya firin murai amurka daga lagos salamu alaikum yau